Assalamu alaikum rahmatullah. Sira da amincin Allah su kara tabbata ga annabi mu manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allahu za mu kawo muku ya shahararren sha'irin nan mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wato a sheik barhama gombe ya fito ya aika saƙo na musamman don warware shubuhohi da wasu maganganu da shi ma mawaƙin na annabi sallallahu alaihi wasallama da ake kiransa da suna medibin isa ya yi game da zaman muƙabalar da za su yi tare inda barhama sheik barhama gombe ya fito ya bayyana al'umma wasu ƙarairayi da wasu shubuhohi da mai dubin isa zo da su game da amsa gayyatar mukabalin da ya ce ya yi amma insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da Sheikh Barhama Gombe a ji maganganun da ya zo da shi wanda ya bayyana wa duniya cewa shi mai dubin isa ya zo da wasu maganganu wanda yake na ƙarya kuma maganganun da ya zo da su da wasu muƙarin maganganu da ya zo da su na amsa gayyatar muƙabala da ya yi wanda wannan ba wai cikakkiyar amsa ga gayyatar muƙabala ya ba ya san abin da yake faɗi ba zai yiwu ba a yi sauraro da kallo lafiya uwa an turo min wani kilif na wannan mutum mai yaudari usman mai dubun isa wanda yake ayyana cewa wai bayan ni akwai wasu mutum hudu 'yan faira wanda zai zauna da su gobe jama'a malamai hudu sun kara amsawa cikin wannan gari ko in ce har shi dan gwamba su biyar kenan wanda gobe da su za a zauna a wannan mukabula karfe hudu na yamma ni ne na ayyana zan zauna da shi kowa ya sani a Najeriya bayan ni babu wani dan tijjani a mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi bayan ni tun da muka fara wannan abun ba wani mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi amma ya ce akwai mutum hudu mutum hudun nan bai faɗi sunansu ba bai faɗi daga ina suke ba bai ce wane zai zauna da ni da wane da wane da wane da wane kawai akwai wasu mutum hudu da zai zauna da su to kun ga irin drama da ya saba shiryawa ne yanzu ma yake so zai shirya yau jajiberin muƙabila kamar yadda aka saka rana wato ranar talata biyu ga watan wato bakwai gobe kenan jama'a in dai ba ku ganni a cikin waɗanda zai zauna da su ba to wallahi ƙarya yake yi in dai ba ku ga fuskata ba ku ganni ne a cikin wanda zai zauna da su gobe ba wallahi ƙarya yake yi bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yan uwa an turo min wani clip na wannan mutum mai yaudari Usman mai dubun isa wanda yake ayyana cewa wai bayan ni akwai wasu mutum hudu yan faira wanda zai zauna da su gobe to eh, dama abin da yake yi tun a baya yana shirya drama irin wannan abin da yake yi shine sai ya kira daga cikin mutanensa sai ya ajiye wani sai a ce wannan shine dan tijjaniya sai masa tambaya sai ya kure shi shikenan sai a ce ai ai ai gashi nan ma muna da kilif din ya zauna da shehin tijjaniya ya kure shi to yana yin irin wannan drama yana shirya wannan drama to shine ya sake tunawa wannan ma bari ya sake kawo wannan wauta din ya sake wautar da hankalin mutane amma in ba haka ba ni ne na ayyana zan zauna da shi kowa ya sani a Najeriya bayan ni babu wani dan a mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi bayan ni tunda muka fara wannan abun ba wani mutum ɗaya da ya ce zai zauna da shi amma ya ce akwai mutum hudu mutum hudun nan bai faɗi sunansu ba bai faɗi daga ina suke ba bai ce wane zai zauna da ni da wane da wane da wane da wane kawai akwai wasu mutum hudu da zai zauna da su to kun ga irin diramar da ya saba shiryawa ne yanzu ma yake so zai shirya to shine muka ce zamu wayar mutane kai don su gane cewa wannan mutum makiri ne mayaudari ne kuma wallahi azimi nassin alqur'ani da nassin hadisi da maganganun malamai baya iya ja daidai na haɗu da wani clip din sa inda yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wai wala tajhalu lahu bil qawli haka ayat take zamu danna muku ‘yan uwa, zamu zo mu yi program a kansa, za tattauna duk abin da yake na jahilci za mu bayyana wa al'umma dan su ƙara fahimtarsa da kyau kuma in ka ce mukabala tana nan inda ba ku saka cewa za a je wani gidan wani dan gaske ko wani shagon ɗan gaske ba sai mu je a yi dama abin da ya kai ni Kano kenan wanda yake tsoro ba zai taso daga garinsu ya zo har garin ka ya same ka ba kuma mai zama tsoraci ba zai zama haka ba na zo Kano sai da ka tabbatar kwana biyu da ayyana cewa gani a Kano sai da ka tabbatar na tafi sannan ka zo kake cewa ka amsa da ka amsa ma ka ce wai in je gun kwamishinan yan sanda an karɓo takardar cewa zan zauna da kai bayan nan da yan izara suka kawo maka gudunmawa shine ka ayyana cewa ran talata za ka zauna da ni da karfe kaza a shagon waye da sauransu ai ba haka ake shirin munazara ba duk duniyar mukabala inda ake inda yan uwa kun san da ake mukabala ba haka ake yi ba ko na online da ake sai an ayyana rana an ayyana shafin da za a yi an samu daidaito tsakanin waɗanda za su yi sannan sai a kai ga ayi kun gaya mun cewa za ku yi za a yi muƙabala a shagon ɗan gaske ni da na zo Kano in na kira ka baka ɗaukan waya na ya kamata da na zo na ayyana maka cewa na zo ka ga lokacin in na kira ka ko kai sai ka kira ni ka ce to sannu da zuwa a ina za a yi sai mu daddala inda za a yi ba wurin ku ba mu ba wata zawiyar mu ba za a iya samun hall za a iya samun gidan rediyo za a iya samun wani wuri wanda bai shafi tijjaniya ba bai shafe ku ba kuma yan gargajiya bai shafe ku ba sai mu zauna a wannan wurin amma ka ce za a je muƙabala gidanka ai ba a haka in aka ce za a je muƙabala gidanka ni na tafi da jama'a kai ka daina jama'a me zai faru hayaniya kawai za a yi in dai muna so mu fidda sawaba mu ba wa ƴan uwa natija a cikin tattaunawar da za mu yi da kai bai kamata ka ce wuri kaza ba daman ka faɗa ka ne saboda tsoro dan inda baka tsoro wallahi ba za ka yi wannan abun ba saboda haka mun sani kuma duniya ta gane ka alhamdulillah wallahi karama shau ta kunyata ka kowa ya gane kayan rantsuwa akan ƙarya ka ce baka tare da yan izala gashi kuna zaune wuri ɗaya suna baka kana kana neman gudunmawa a wurinsu sannan a bayan nan ka ayyana cewa in je in karɓo takarda wanda ni ne baƙo ni ne za a ce in je in karɓo takarda a wurin kwamishinan yan sanda bayan kai ne ɗan gari garin ka na zo to saboda haka wannan mutum makiri ne ɗan drama ne yauwa ɗan drama ne ya zama akwai wani suna da naje yan uwan sun fara sa masa wai piano izala piano izala to ka zama piano izala saboda ga dai piano kana kaɗawa kuma ga kaɗan izala saboda haka a drama kawai ya shirya zai amfani da wasu mutanensa ne sai ya zo a zauna a ce a ah, yan tiyatikore yan tijjaniya amma jama'a in dai ba ku ganni a cikin waɗanda zai zauna da su ba to wallahi ƙarya yake yi in dai ba ku ga fuska ba ku ganni ni a cikin wanda zai zauna da su gobe ba wallahi ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake in kuma akwai wasu wanda suka ce za su zauna da su a cikin yan uwa to ya bayyana su ko su su fito su bayyana kansu ba su bayyana kansu ba shi bai faɗi su waye ba saboda haka a in kana so mu zauna da kai ka ayyana kamar yadda na faɗa ga shafuka nan da yawa sai mu ayyana shafin da za mu zauna da kai kana inda kake ina inda nake duniya za ta ga hujjojinmu kuma wallahi ko baka zauna da ni ba sai na ɗauko duk shirin shirman da kake yi na nuna wa al'umma matsayinka na mawaki ni mawaki ni mawaƙin manzan Allah ne ni mawaƙin shehunnaina ne ni mawaƙin addinin musulunci ne duka wayannan abubuwa ina wakewa. kai kuma da kace ai ka rike annabi da ƙarya kai kake kare manzan Allah kai kai sai kare annabi Allah ne ke kare manzan sallallahu alaihi wasallam wallahu ya asibuka minan nas Allah shi ke kare annabi ba wani mai kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kake yi baka isa kare manzo Allah ba kai baka kai ma ko kanka baka isa karewa ba kare annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ƙarya kake yi duk abin da kake kuma wannan karan Allah ya kunyata ka ya nuna wa duniya cewa kai ba mutumin kirki bane kuma abin da kake ba addini bane kana neman kuɗin ka ne kana son ka tara jama'a ne saboda haka ko ba mu yi wannan zaman gobe ba ni zan yi zama a kanka kuma sai na ƙara nuna wa duniya kai kai ƙungurmin jahili ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alhamdulillah yan uwa shahararren sha'irin mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wato Sheikh Barhama Gwamba kenan aka saurara a yayin da ya fito yi wa al'umma shubohin da mai dubin isa ya kawo ya kawo game da muƙabala da za su zauna tare. alji Aljiyacca Sheikh Barhama Gwamba ya bayyana duniya cewa lalle mai mutum hudu da ya ce su ne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 al'umma don wayarwa da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu